يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين يا waɗanda suka yi imani da Allah suka bi manzansa ku ji tsoron Allah ta kamanta abin da ya umarta da nisantar abubuwan da ya hana ku bar neman abin da ya rage muku na dukiyar riba da take wajen mutane in kun yi imani da Allah imani na gaskiya kun yi imani da abin da ya hana ku narba.